يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الإيمان إن من أكبر نعم الله عز وجل على آدم وبنيه بعد أن أخرجه من الجنة وأهبطه ليعيش هو وأهله وذريته في الأرض أن جعل الأرض مهيئة لهم قبل هبوطهم فيها لتكون لهم مقرا ملائما لحياتهم ومستقرا ومتاعا لهم إلى حين فيها يحيون وفيها يموتون وفيها يقبرون ومنها يبعثون تارة أخرى ويوم خلقها جعل فيها رواسي أن تميد بهم وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين وإن من أنفع بركات الأرض ومنافعها للبشر وسائر الدواب الحية على الأرض استغلامها للزراعة والحرث فيها طلبا للقوت والرزق ومكاسب المعيشة وجعل الله عز وجل الإنسان الطبيعي محبا للحرث عليها قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا وقال تعالى وقد جعل الله عز وجل الأرض والحرث عليها من آياته الدالة على ربوبيته قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون وقال تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات وقال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وذرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضه على بعض في الأكل وقال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وذرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وغيرها من الآيات الكثيرة الدالة على ذلك وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة, الأمة الإجابة على الزراعة في الأرض والاغتنام واغتنامها والانتفاع برزقها في السنة المطهرة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له صدقة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن التهاون في شأن الزراعة فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الفلاحين منهم على المصائب التي تصيبهم في الزراعة والأوبئة والشدائد التي يلاقونها والخسائر التي قد تنال بهم فقال صلى الله عليه وسلم ما من شيء يصيب زرع أحدكم من العوافي إلا كتب الله له به أجرا والحديث أخرجه الإمام الطبراني وبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في حثه على الزراعة حيث يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى حتى يغرسها فليفعل والحديث أخرجه الإمام أحمد وقد أخذ بوصيته صلى الله عليه وسلم أصحابه أصحابه الكرام والتابعون ومن بعدهم ممن تبعهم بإحسان أسوة حسنة لمن يأتي بعدهم فهذه النصوص والآثار وما أنتم أعلم به مني من الواقع فبها أوصيكم ونفسي على الزراعة والكسب مما مما ادخر الله عز وجل من البركات في أرضنا والأرزاق متاعا لنا ولأنعامنا ومتاعا لمن جعل الله تعالى رزقه في أرضنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضواني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخواني يا إخوانا مسلمين makon da ya gabata mun yi hutuba da take jan hankali da nasiha ga waɗanda madakunci iko yake hannunsu kuma waɗanda amanar al'umma take hannunsu dangane da kula da haƙƙin da Allah maɗaukacin sarki zai musu hisabi a kai bayan mutuwa a wannan makon kuma za mu dawo ne kan talakawa dama a taɓa nan ne a taɓa can yana daga cikin koyarwa ta addinin musulunci da kuma shiryarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine musulmi su yi ƙoƙarin neman abin da za su samu dogaro da shi ba sai sun dogara da gwamnati ba a kowane mataki ko da a ce inda gwamnati take yin abin da ya kamata kuma ake samun abin da ake tsammani a wurin gwamnati to mutane suna da hankalin sanin cewa gwamnati ba za ta iya wadatar da mutane da komi ba wajibi ne mutane talakawa su tashi su yi ƙoƙarin su wajen neman abin da za su iya dogara da shi ba sai sun jira gwamnati ta ɗauke su aiki ba ko da a ce gwamnati za ta iya tana da ƙarfi kuma tana da adalcin da za ta iya yin hakan kowa ya sani a hankali ba yadda za a yi gwamnati ta ɗauki kowa da kowa aiki cikin waɗanda suke da takarda ma ballantana waɗanda ba sa da takarda da wanda ya yi digiri ɗaya ko biyu ko uku da wanda ya yi diploma da wanda ya yi nce da wanda ya yi sakandare da ma wanda bai taba zuwa makaranta ba dukkan su kasuwa guda suke zuwa abinci iri ɗaya suke so su ci asibiti guda suke zuwa in ciwo ya kama su za su bukaci maganin iri ɗaya ne ba a ce ga maganin talaka ga maganin babba bukatu kuma na yau da kullum na rayuwa na abin da zaka ci da abin da zaka ciyar da iyalanka da sutura da abin hawa kowa ma yana bukata to matukar a cikin al'ummar mu akwai mutane da yawa waɗanda ba su je karatu ba suna da haƙƙin su ci kuma su ciyar akwai waɗanda sun je karatu amma ba su samu aiki ba suna da haƙƙin su ci kuma su ciyar akwai kuma waɗanda sun yin sun samu aikin amma aikin nasu da abin da ake biyan su la yusmin wa la yughni min ju'a inda a ce akwai irin wannan daidaito a mu na musamman kula da waɗanda suka fi cancantar a ce abin da aka biya su ya ɗauke musu komi to da al'amarin zai ƙara sauƙi wanda yana ɗaya daga cikin abin da kowace gwamnati da ta san ciwon kanta take mai da hankali wajen la'akari da girman hidimarka da girmar guduma wadda za ka ba wa al'umma yawan albashinka da yawan gwamnati yadda gwamnati za ta kula da kai ɓangarori guda uku ya zama wajibi kowace gwamnati ta ɗauki izina daga irin tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kula da su da kuma fifita su a cikin tsari na albashi da alawus alawus da ɗaukar nauyin bukatunsu waɗannan ɓangarori guda uku na farko su ne harkar tsaro waɗanda suke riƙe makami a hannunsu rayukansu sun fi zama cikin haɗari kafin kowa kafin a kashe kowa sai an kashe su sannan in aka kashe su kowa ma dole ya mutu to waɗannan ba wani mutum mai hankali a ƙasa da zai je an fifita su a albashi ko an jika su sosai da wani zai musu hasada ya ce zai yajin aiki me yasa aka biya jami'an tsaro masu ɗamara masu rike da makami me yasa ake biyan su fiye da mu ba na tsammani akwai mai hankali da zai ce haka sai dai ya taya su murna kuma ya taya gwamnati alasan barka bangare na biyu su ne malaman makaranta waɗanda su suke samar da kowane mutumin da zai amfani ƙasa ko a ɓangaren wato intellectuality ta yadda zai iya zama wanda zai amfanar a tunaninsa ko a maganar science and technology ta yadda zai aiki da basirarsa ya sarrafa abubuwan da da su ne economy ke iya tashi duk malamai ke samar da irin waɗannan a dukkan matakai tun daga ƙasa har sama ba wani mutum ɗan ƙasa da zai ce ya yi hasada ko ya yi yajin aiki in shi ba a ƙara masa ba in an ƙara wa malaman makaranta albashi sannan ɓangare na uku su ne masu harkar kiwon lafiya da jami'an tsaro da malaman gaba ɗayansu da dukkan sauran al'umma kowa damuwarta takan dakata ta tsaya idan damuwar cuta ta zo babu kuma wanda ake nema a wannan lokacin sai jami'an kiwon lafiya babu wanda zai yi bakin ciki don an ƙara wa jami'an kiwon lafiya albashi ko an kula da su gwamnati tana iya ƙoƙarin ta in ka kwatanta da waɗansu ƙasashen amma in ka kwatanta da sa'o'in gwamnatin najeriya a ƙarfin tattalin arziki a matsayinta na inna uwa ba da mama a afirka gaba ɗaya duk ƙasashen afirka najeriya ita ta fi kowace ƙasa ƙarfin tattalin arziki kuma ita da kanta take faɗa amma ka kwatanta najeriya da kasashe waɗanda suke kanninta ne a can nesa ɓangaren kula da waɗannan ɓangarori guda uku shi yasa duk abin da gwamnati take yi za a ce ta yi ƙoƙari amma ba a gode ba tukunna akwai saura kuma ba yadda za a yi wani abu na ci gaba ya tabbata a ƙasan nan matuƙar ba a kula da waɗannan ɓangarorin guda uku sun ji cewa ana yi da su kuma suna da muhimmanci ba to ku kuma sauran mutane talakawa da ma'aikatan gwamnati da waɗanda ba sa aikin gwamnati da waɗanda ba sa ma sa ran za su yi aikin gwamnatin akwai ta hanya wadda za ta iya taimakawa wajen rage halin da muke ciki sawa'un gwamnati ta yi nata ko ba ta yi ba wanda kuma yana daga cikin wajibai akan kowace ƙasa ta mai da hankali gwamnati ta tallafa mutane kuma su yi shine noma da duk abin da ya jibanci samar da abinci da ci maka wannan ba da yanzu na karanta mun taɓa yin ta a baya amma tana da bukatar kowace shekara ma a maimaita ta noma wajibi ne yana daga cikin furuz kifaya wanda wajibi ne a cikin kowace ƙasa a tabbatar an kula da ita saboda samun food security da muka faɗa a makon da ya gabata dangane da matsalar tsaro da abin da zai iya shafan kowane bangare na rayuwa gashi mutane sun fara gani yadda abinci ya fara hauhawa a cikin mako biyu kadai abin da walillahi alhamd yana daga cikin alherin da duk mutum koda yana adawa zai gode wa Allah akan alherin wannan gwamnati shine samun sauki akan tsadar abinci duk yadda mutum zai faɗi kurakuran wannan gwamnati zai yaba mata akan bangaren food security ta yi ƙoƙari ƙwarai da gaske yadda abinci cikin shekarun nan ya yi ƙasa kuma ya zama daidai da yadda talaka zai iya saye bayan kuma ta yi ƙoƙari wajen sa mutane akan tafarkin ƙoƙarin yin noman yadda da yawa daga cikin mutanen da da suke awo yanzu sun yi ƙoƙarin neman abin da ba za su je kasuwa su yi awo ba dole a yaba akan wannan kamar yadda dole za ka ga rana ta gwamnati akan wannan yadda ta hana shigo da shinkafa daga waje da kuma importing ɗin kayan abinci da aka dakatar wanda illa mun ci gaba da yadda da muke dogara akan abin da ake shigowa da shi wannan koronan ta shigo wallahi da mun shiga uku amma alhamdulillah har yanzu abin da muka noma muke ci ba sai an shigo da komi ba kuma har yanzu akwai abincin da zai iya isan mutane har zuwa a noma na baɗi wannan yana ɗaya daga cikin kyawawan tanade-tanade da wannan gwamnati ta yi Allah ya saka da alheri amma gaskiya da saura wannan abin da muka faɗa na baya na tabbatar wa mutane kyakkyawan atmosphere da za su iya yin noman wanda mutane ba za su iya sama wa kansu ba na kwanciyar hankali da manomi zai samu da kuma sama mata dama da zai iya tallafa mata ba mutumin da kasan da cewa a tsari na agricultural economy zai je sunkuya da kansa ya ɗauki fartanya ko dunku ya yi shuka da hannunsa ya ɗauki saniyarsa ya tura ta taimasa huɗa ta ce wai wannan mutum zai iya samar da abin da zai ishe shi shi a gidansa ya ciyar da wani har ya fitar a ɗaga economy dole sai an yi amfani da modern technology na agriculture dai har ana so ya motsa economy wannan kuma talaka ba zai iya da kansa ba dole ne gwamnati ta shiga a kowace shekara kana jin kururuwa da maganganu daga gwamnati akan ana cire kudade ba su suka da tallafawa a bangaren taki tallafawa a samar da iri to amma tsakani da Allah wanda asali abin ya shafa baya isa gare shi kowa shaida ne akan cewa ɗaya daga cikin matsalolin ƙasar nan shine cin amana wanda mutane na tsakatsaki suke yi ta yiwu daga can sama a sake ko shugaban ƙasa ko gwamna ya ce yana da policy a akan kaza ya saki kuɗi miliyoyi ko biliyoyi ka ji su amma sai dai ka gansu a lambobi amma wanda asali yake noman ba zai samu ba in kuɗi ne aka ware sai dai mutumin da bai san bambancin fartanya da dunku ba ne zai je ci kuɗin wanda in ka ware maiwa da gero kanin aka bai san bambancin ba bai san wani abu noma ba irin waɗannan abubuwan da za a noma ma baya cin su a gidansa shine zai je cinye kuɗin daga sama ko kuma waɗanda aka ba su amanar su juya ta yadda su za su amfana da iyalansu ta wata hanyar daban ba sa ta harkar nomar ba to yana daga cikin abin da ba haƙƙin talaka bane ya bincika ya ga abin da aka bayar ya iso gare shi ko bai isa ba wannan ma wajibin gwamnati ne ita ta sake kuma ta sa ido ta tabbatar ya isa inda take so ya isa in ba haka ba duk damuwar da ɗawainiyar za ta sake komawa kan gwamnati duk lokacin da gwamnati ko da ta banza ce ba ta so mutane su yi kuka su zage ta ballantana gwamnatin kirki ko akwai mutane masu mutunci a ciki duk yadda gwamnati ta lalace da akwai na banza akwai mutanen kirki waɗanda sun damu suna da kishin ƙasa kuma ba sa so a ce wani abu ya taɓa 'yan ƙasa mummuna to wajibi ne irin waɗannan su tashi tsaye su tabbatar sun tallafa irin waɗannan na tsaka galibin matsalar gwamnati a najeriya irin waɗannan na tsaka ne sai kuma talakan da bai da tarbiya wanda zai isa gare shi amma bai yi abin da ya nema domin sa ba wanda kuma su ne kaɗan saboda ya san inda ya bashi zai ji a jikinsa saboda haka ne wannan hudu ba tamu ta yi magana ne akan kwadaitar da mutane in na ce mutane ina nufi musamman musulmi ɗan uwana waɗanda a nan ne galibi muke noma abin da ake ci a ƙasar nan a arewacin najeriya akan cewa matasa da manya da maza da mata yana da kyau kowa ya shiga cikin harkar noma don harkar noma kana iya yin ta kamar yadda zaka iya sa jari a kasuwa baka je kasuwar ba ba dole bane sai ka je gona ka iya noma in dai kana da tsarin yadda zaka yi noma ko baka je sau ɗaya ba zaka iya sa waɗanda za su iya ƙwararru kuma ka yi noma kuma ka samu sama da abin da wanda ke zuwa gona kullum zai iya samu in dai ka bi tsari kuma ka samu kyakkyawan jari da kulawa mu sani cewa noma sana'a ce mai albarka kuma ita ce sana'a da tafi tsuba kuma ita ce sana'ar da za ta fi daɗewa, ko wace sana'a za ta iya mutuwa amma noma ba za a daina ba ba inda dan adam zai iya rayuwa ya ci abinci ba tare da an yi noma ba sai aljanna ba mu je can ba ko tukunna Allah maɗaukakin sarki ya gama bamu babban jari babban jarin da muke nema shine ya bamu lafiyar da zamu iya yi ya bamu tunani da basira da zamu iya nema wa kanmu ba kamar dabbobi da su sai dai su ga ganye ya tsira kawai su ci ba sannan ba mu damar da za mu iya sarrafa bayan mun samu sannan Allah ya ba mu ƙasa ta noma sannan Allah ya sanya fatiliti a cikin ƙasar wanda nau'uka daban-daban na azuru wa simar za mu iya shukawa mu amfana mu da dabbobinmu mata'allakum a li'an'amikum Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana a cikin alƙur'ani cewa yana ɗaya daga cikin ƙawa ta duniya shine kula da noma kuma duk mutum mai hankali mai tunani in dai ɗabi'arsa irin ta ɗan adam ce to zai rinka jin cewa yana son noma kuma yana sha'awanta shi yasa Allah ce zuyina lin nasi tubu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara ya jera su kamar yadda kake son mace kake so ka haihu haka kuma zaka ji kana son noma in dai kana da tunani irin na ɗan adam cikakke wanda yake daidai Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani cewa Allah ya tanadar mana da ƙasa kuma yana saukar mana da ruwan sama ka dubi yadda Allah maɗaukacin sarki ya albarkaci Najeriya da ruwan sama a shekarar da ta wuce ko sau ɗaya a cikin jihohin arewacin Najeriya ba na tsammani akwai inda aka yi sallar roƙon ruwa ko sau ɗaya sai ruwa ne ma ya yi yawa har ya sa waɗansu daga cikin tsiron ba a yi su ba amma wanda inda a ce ba su yi amfani ba yadda ake so amma inda a ce mutane sun yi noma irin na tsari na zamani da ya dace da neman shawara da tuntuɓar wato ƙwararru tun kafin a fara noma na bara hukumar da take kula da yanayi na najeriya ta faɗi cewa akwai hasashen za a yi ruwan sama mai yawa a irin wannan lokaci ne manoma da ƙwararru da wanda suka yi karatu suka ƙware a harkar noma za su duba su shawarci mutane me ya kamata ku noma da ba a samu wancan matsalar ba amma muka sa gargajiya abu kaza na saba nomawa ko yaushe shi zan noma to dole ko wani lokaci ka samu asara dole sai an shigar da basirar dan adam shi yasa Allah ya hada duka biyu ya baka karfin kuma ya baka tunani da basira da ilimi irin wannan abun ne ya kamata bana mutane su kula wajen bin shawarwarin ƙwararru waɗanda suka ƙware a wannan fannin me ya kamata ka shuka a wuri kaza kuma a yaushe ya kamata ka shuka kuma me wasu matakai ya kamata ka bi sai ka bi sai ka dogara ga Allah galibi irin wannan ko akwai kuskure Allah baya sa ku ji kunya amma in kai da ka to wannan Allah yana iya nuna maka cewa duk abu fa Allah ya gina dan adam ne akan yayi struggle kuma ya sa kokolwar ya amfani sai kaga kayi asara waɗansu ma ka jawo musu asara a cikin hadisai Allah ya ga mana cikin alqur'ani wa fil ardi qita'un mutajawirat Allah ya ce ya sanya filayen noma yanki yanki yanki masu masu kusanci da juna ga nan ga nan ga nan wannan ya dace a shuka kaza wannan ba za ka fahimci wannan ba sai in kana jirgin sama ka dubi kasa za ga yanda Allah ya yi ƙasa za ga yanki yanki ko da mutane ba su yi noma a wurin ba za ga alamar kasa tuka a nan yanki yanki nan baki nan ja nan kaza saboda ko ina akwai abin da ya dace a shuka a wurin haka Allah ya mana wannan masu ilimi za su yi bincike sai su baka shawarar me ya kamata ka sa a nan wani wurin ya dace da noman damina wani wurin ya dace da noman rani wani wurin ya hada duka biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi cewa yace duk wani musulmin da ya shuka tsiro ɗaya ya fito to duk wanda ya iya amfana da wannan tsoro na daga ɗan adam zuwa tsuntsu zuwa kwari dukkansu sai Allah ya shi ladar sadaka in ka shuka ƙwayar masara guda ɗaya ta tsira babu abin da za a yi asara a ciki kai za ka yanki goyon ne kaɗai ka ci sauran duk ba za ka ci ba dabbobi za su ci karmamin tsutsa da wane ne za su ci ganyen Ƙwari za su ci wannan abin da ya fito na sama mai fulawa ƙasa za ta ci abin da ya rage daga baya ita ma ta ƙara fatiliti dukkan su ladan sadaka za a baka me yafi lada me yafi noma albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnen mu kar mutane su yi wasa da harkar noma da albarkarta yace in kana da iri kwaya ɗaya zaka shuka sai ka ji ana shirin hura ana shirin busar kaho a ranar kiyama za a yi tashin kiyama kowa zai tashi annabi yace ka shuka kafin a busa wani hadisi mutafakun alaihi bukhari ne da muslim suka rawaito daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in kana da fili to ka je ka shuka idan ba za ka shuka ba ka ba wani ya shuka ko haya ko kyauta aro ce in kuma mutum yaki to ya je ya rike kasar ba ruwanmu ba masu manzon Allah ya ce maka ka rike kayanka kai ma ka san ba magana ce ta daɗi ba annabi yana so duk wurin da ya cancanta a yi noma a noma kar a bar shi haka ya ce ko ka noma ko ka ba mai noma ya noma ko kuma in ba haka ba ba ma so ka je ka riƙe kayanka kuma annabi sallallahu alaihi sallama ya san da cewa za ka iya noma ka yi asara ko ka yi noma baka samu abin da kake tsammani ba annabi ya ce ka yi haƙuri ya ce duk mutumin da ya yi shuka sai wani abu ya same shi na fari ko na ƙwari wani abin da ya jawo masa ya asara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace asara Allah yana rubuta ta a matsayin lada a gare shi akan kare masa zunubansa a daga masa darajarsa kuma baki kuma ya iya samu bayan bara ma ya samu bana kuma ana so a gafarta masa zunubansa sai zama a duniya ya ci arzikin noma a lahira kuma ya samu aljanna ta ina kai asara annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsananta magana akan muhimmancin noma ta inda wato ya sa sahabbansa suka fahimci wannan kuma suka riƙe galibi daga cikin sabon annabi Salama bayansa su zama manoma har cikin alkulafa Usman ibn Affan ya zo ya ɗauko iri ya zo zai shuka kuma gashi ya riga ya tsufa yana zuwa sai aka ce mishi kai ka riga ka tsufa wannan bishiya da zaka shuka <laughs> ai kafin ta tsira ka riga ka mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutuwar ta zo ta same ni ina cikin masu kokarin gyara ƙasa ba masu kokarin bata ta ba yana musu yana musu habaici ne don ya nuna musu kin ko ƙiya akan ka shuka wani abu ya tsira kana cikin masu son bata kasa tunda amfanin ta shine a shuka mata wani abu a gina ta a haɓaka ta kamar yadda kwakwalwarka ne in ka barta baka sa mata ilimi baka sa mata wani abu na tunani lalacewa za ta yi a banza ana wasting ne to ita ma kasa haka ne sannan haka abu darda Allah ya kare yarda a gare shi ya zo kawo kwakwa zai shuka sai aka ce kwakwa ko bayan ka riga ka tsufa wannan da sai ta yi shekara ashirin kafin a ci moriyanta sai ce a ah, to an kuma ku sani ba ni ba kwakwan nake so ba ladan nake so wasu su ci kwakwan amma ba su za su kwashi ladar ba ladan nake so in tafi da shi in na mutu dalilai suna da yawa akan wannan yadda sahabbai bayan annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin ana shan wahala wajen awo ku duba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan awo na hatsi yasa har ya bar duniya ya bar jingina an bashi haɗin da zai ciyar da iyalinsa saboda babu wadatar noma ne shi yasa ya ta buɗe wuta akan mutane su yi noma bayan sa da sabai suka ɗauki wannan suka fara noma suka fara nemo iri daga ƙasashe irin abin da madina ma bata da irinsu kamar alkama suna so saboda ayi fulawa ayi gurasa ayi wane ne suna ci amma ba sa iya shuka alkama Abdulrahman bin auf ya cire jarinsa ya ce a je sham inda suke noma a je a sayo iri aka siyo mutane ya basu suka rika noma sai aka daina shigo da shi garin madina daga baya garin madina ya zama gaba ɗayansu suna da iya abincin da zai ishe su ba sai an siyo kayan abinci ba duk wani arziki na wallahi a tauye yake in abincin da za ku ci ba za ku iya nomawa ba za ka dai a takaice waɗannan dalilai muna faɗa ne saboda mu ja hankalin mutane don Allah al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku kasa ugo wajen yin noma ko ba ku mi kun ga amfanin yin noma a cikin wannan yan shekaru kuma kun ga ranar ta saboda haka duk wanda ya samu dama da zai gwada ko da ɗan ƙaramin fili ne a ƙofar gidanku ka fara gwadawa da niyyar samun ladan da niyyar cika wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama kuma da kyakkyawar niyyar ka ci da kanka ka ci da iyalanka ka ci da ƙasa wallahi za mu haɓaka ƙasar nan kuma za mu daina dogara da gwamnati akan wannan ne nake maimaita muku albishirin da muka faɗa a baya dangane da ƙoƙarin da waɗansu bayan Allah suka yi akan gwamnati ta bayar da bashin da babu ruwa a ciki saboda amfanin musulmi gwamnati ta rika cire kuɗaɗe a shekarun baya wanda za a bayarwa wanda za a tallafa musu don su yi noma amma mun ce wa musulmi haramun ne kuma har yau ni ina nan akan cewa in akwai interest a kai kowar patent ne haramun ne za mu tsaya mu dogara da namu sai lokacin da aka kawo mana wanda ya halatta a matsayinmu na 'yan ƙasa da muka cancanci gwamnati ta taimake mu ba za ta ka mana ta haɗa mu da mu da arna mu yi musharaka a kai riba ba mu ba za mu karɓi na riba ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma alqur'ani sun gaya mana cewa in muka shigar da riba a ciki ba za mu samu albarka da muke son ba in arne ya karɓi kuɗi riba yayi ba ruwansa wannan yana iya samun albarka amma musulmi yayi to wallahi ba zai samu albarka ba haka mu ba za mu yarda mu shigar da kuɗin haram a cikin tsarinmu na tattalin arziki da za mu gina kanmu mu gina ƙasarmu ba to wannan kiraye-kiraye ya sa gwamnati ta amsa bara an cire kuɗi wajen 140 biliyan amma wallahi musulmi da ke sun ji an ce haramun ne sun ƙi karɓa sai da aka mayar da 93 biliyan saboda musulmi sun ji an ce musu haramun ne to bana da suka ga haka suka ga da gaske ne ba masu wannan shi yasa nake daɗa gaya wa mutane su yi haƙuri su daina karɓar na riban za su gane cewa za mu iya rayuwa ko da ba mu ci riba ba to wannan ya sa yanzu sun yarda sun amsa kuma in Allah ya so ya yarda nan da ɗan kwanaki kaɗan za ku ji za a fitar da waɗannan hanyoyi na bada basu suka yau inda na yi magana da malaminmu dr bashir ali wanda yake shine jagoran musulmi a harkar irin wannan bangare da central bank kuma shi yake wakiltar mu a nan to sun rubuta shawarwari da kuma wato tsarin packages na loan inda da za a iya bayarwa wanda babu riba a ciki wanda kuma za a iya bayarwa ta hanyar islamic bank ko kuma abin nan non-interest windows da suke cikin koda conventional bank to wannan abin ya gaya mun cewa yanzu gwamnati ta karba tana dirasarsa za a fitar da guidelines kuma kwanan nan in allah so za a fitar da wannan kuɗin idan ka fitar da wannan kuɗin shi ne nake amfani da wannan dama in gaya muku kowa wanda ya cancanta daga cikin ku maza da mata su karɓi wannan kuɗin kuma su yi noma abin da aka sa don shi in ka karɓa ka yi don shi akwai har kashi goma sha ɗaya ne ɗaya daga cikin su shine na noma akwai na tallafawa masu ƙananan sana'a akwai na tallafawa masu manyan sana'o'i akwai na tallafa wanda za su yi non oil export wanda za su iya yin abin da za a fitar da shi waje ba mai fetur ba akwai kuma na noma to shine nake so in ja hankalin matasa da cewa tun yanzu su fara shiri akan in wannan abin ya zo ka yi kuma matar ka ba ta cika ita ma ta yi ita ba za ta iya gonan ba ne ku yi hekta biyu gana ka anan gana ta nan in ka je sai ka rinka dubawa duka biyu in kun samu ribar wa zai cinye ribar ba kai da ita ba ne? ba ka cika matar ka ta cika shawarwarin da nake baku shine abubuwa guda biyar na farko shine planning tun daga yanzu kafin wannan abun ya zo ka cika ka fara tsara ka fara tunanin kai ne za ka yi da wannan kuɗin amma ka yi haka ta hanyar tuntuban waɗanda suka ƙware su baka shawara kar ka bari kuɗi ya shiga hannunka baka masa planning ba in ba haka ba in ka karɓi kuɗin akan ka yi abu kaza da shi za ka yi abu kaza da shi wannan kuɗin kuma ba na yin abu kaza ba ne sai ka samu ribar ne an samu baɗi sai ka yi abu kaza da shi kar ku karɓi wannan kuɗin don Allah ku canza masa akala ku yi abin da zai sa zuwa baɗi za ku iya ba da zakka daga cikin wannan kuɗin ya ka kai planning tun kafin ka samu kuɗin ɗauki ƴar takardar ka ka fara tsarawa tun daga yanzu cewa in ka karɓi wannan kuɗin ga abin da za ka yi da shi abu na biyu shine in an zo ka bi duk hanyar da ake bi na due process ka tabbatar sai ka samu kuɗin nan ko ana ha maza ha mata wallahi ku karɓo kuɗin nan naku ne saboda wani ya kira ni daga jigawa jiya yake ce mun in irin wannan abin ya zo ɗan siyasa sukan yi hijacking sai zama sai yaran su 'yan siyasa kawai suke bayarwa na ce masa bana tsammanin abin nan haka ne a yadda nake tsammani direct ne ake karba kuma shugaban kasa ma ya ce ba bukatar garanto shine garanto kowane ɗan najeriya ka ba bukatar ka bi ta wurin wani ka bi direct ta ina ake cikawa amma kar ku bi ta hanyar 'yan kamar waɗanda za su je su sa ka tura wani abu ka tura dd ɗan nan banka daga baya wani kuɗin ba da ba wancan ba su kwashi saboda haka ku yi hankali ku bincika kuma ku taimaki yan uwanku in ka gano hanyar kai kuma ka gaya wa yan uwanka kar mutum ya zama yana da wato ra'ayi irin na dabbobi shi kawai da 'ya'yansa a'a in ka samu ka taimaki dan uwanka shi ma yanda zai samu wato ku bi duk hanyar da ta dace kuma ka cika sharuɗa kafin ka cika kar ka karba ta mummunan hanya in ka san kuma baka cika sharuɗan wannan ba kar ka shiga dole akwai wanda ka cika sharuɗan sa yanzu in na noma ne za a ce ya ka tura ya ka tura takarda ne baka bukatan takarda a wannan amma in wanda za a ɗauki malamai kaga wannan ka tabbatar da cewa sai da sai da sai ka cancanta to ka bi hanyar da ta cancanta ta halal in kana so Allah ya sa maka albarka abu na uku shine in ka karba ka yi abin da kace za ka yi da shi saboda amana ce amana kuwa abin tambaya ce a wurin Allah don ka yi abin da ya dace da shi wanda za ku karɓa saboda noma don Allah ku yi noma da shi noma irin na shuka da ake girbawa nau'uka daban-daban da na noman rani da na noman damuna noma na kiwo kiwo irin na bahimatul an'am dabbobin gida akwai iri waɗanda suke bayar da haifuwa sama da irin wanda muka saba duk wannan zaka iya bincika tun daga kudi a aljihunka komai kake so zaka samu sannan kuma akwai harkar poultry na kiwon kaji ko kajin da za a ci ko kuma kajin da za su yi kwai akwai hanya ta kiwon kifi akwai hanya ta forestry irin na waɗanda irin wanda suke sayar da itatuwan da ake sayarwa ɗin akwai na shiri da gwamnati take yi da gwamnatin tarayya ta yi rilizin cewa a dasa itatuwa a waɗansu jihohi duk da cewa babu na bauchi amma bauchi ma tana da shirin ta nan ƙarƙashin basefa suna da shiri akan za su sayi irin waɗannan itatuwa saboda a dasa a ko'ina a bauchi saboda samu ko'ina ya zama muna da itatuwa irin wannan jari shi ma ba ƙaramin jari ba ne ka zo ka siyo guda dubu uku gwamnati ta zo ta saya lokaci ɗaya ta ce ka je ka dasa me ya ranka da irin wannan ne ake farawa kuma wanda yake da hikima shine wanda zai fara wani abu in ya karbi lokacin sai ya ci gaba amma wanda yake zaune yanzu bai fara komi a kai ba to ta yiwu abin in kudin ya zo sai ya tunanin ai bai sai kaza ba ai bai sai kaza ba da haka kudin zai iya lalacewa amma in ka fara ka san amfanin sa to kana karbar kudin abin da zaka yi da shi kenan sannan abu na hudu shine ka yi duk abin da zaka yi tun daga matakin farko na neman planning din nan har zuwa lokacin da za ka shuka abu daya ko ka sayo abu daya na iri tun daga wannan matakin har zuwa lokacin da za ka sayar dukkanin abin shawarin ƙwararru a harkar karka yi da ka me ake sawa wani irin abinci ake ba wannan a wannan matakin in ba ta da lafiya wani wani magani za a ba su kafin su yi rashin lafiyan wani rigakafi ake yi duk irin wannan kuma duk abin da suka ce maka kai karka yi da ka harka ta noma da harka irin wannan ba da addu'a ne yake ci zalla ba ba za ka je kai addu'a ka koma ka sa taki ba ka gan su kawai sun zama sun yi yabanya ai ba gonar mala'ika ba ce sannan kuma abu na ƙarshe na biyar shine ku haɗa abin nan da Allah ku fara addu'a tun yanzu ka fara addu'a akan Allah ya sanya maka arzikinka a cikin wannan harka sannan kuma in ka zo ka kyautata niyyarka tsakaninka da Allah kana so ka yi abin da zai amfane ka ne ka rufe asirin kanka sannan har kowa ƙasa ba ta amfana da kai sannan kuma in kana cikin yi ka rika haɗawa da addu'a ka rika yi da sunan Allah sannan kuma in ka samu arzikin ka gode wa Allah ta hanyar cire haƙƙi da Allah ya ɗora a kai sannan in kuma ka yi asara ka dogara ga Allah kada ya sa ka kai ƙasa a gwiwa tawakkali kenan a cikin aikin waɗannan matakai guda biyar ina da tabbacin cewa in Allah ya yarda in dai muka bi su za mu cicciɓi kanmu kuma mu cicciɓi mu har mu iya kaiwa tudun mun tsira amma idan muka ci gaba da tsayawa da jiran cewa gwamnati za ta yi mana komi wallahi ba za mu samu komai ba Allah ubangiji ya kyautata mana zamantakewa ya ƙara mana arziki mai albarka a ƙasar mu. da jihohinmu da garuruwanmu da gidajenmu da aljifanmu Allah Ubangiji ya ba mu damuna mai albarka ya ciyar da mu abinci mai albarka Allah Ubangiji ya yi mana matsaloli da damoyi da annoba da talauci da dukkan abin da yake damun al'ummarmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما ala Ibrahim wa ali ibrahim innaka حميد majid اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض عن سائر الصحابة والآل أجمعين اللهم ارض عنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في وطننا وفي ولاياتنا وفي ديارنا وفي أموالنا وفي أهلينا اللهم بارك لنا وبارك لجميع المسلمين في أموالهم وأهليهم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء يا رب العالمين اللهم إنا نسألك السلامة والعافية من هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء وعن جميع المسلمين يا رب العالمين